yau ne gwamnatin tarayyar najeriya da shugaba muhammadu buhari yake jagoranci ta yi buki na kadamar da fara aikin wani katafarin layin jirgi da zai fara aiki tsakanin abuja da kaduna wanda aka shekara goma sha shida tun lokacin da aka fara shi amma ba a kammala ba sai shi gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta kammala shi kuma a yau ta kadamar da shi domin ya fara aiki tsakanin babban birnin tarayyar najeriya abuja zuwa kaduna a gurin wannan ƙasataccen bukin da aka yi wanda ya kafa tarihin cewa an fara aiki na sabon layin jirgi na zamani shugaban majalisar dattawa da takwaran shi na majalisar wakilan tarayyar najeriya da kuma ministoci da gwamnoni da mayan mukarraban gwamnati da 'yan kasuwa suka halarta domin a fara nuna cewa najeriya ta ɗora turba ta shiga jerin ƙasashen duniya da za su yi amfani da layin jirgi domin inganta bunƙasar tattalin arzikinsu. Da yake tofa albarkacin bakinsa kuma yake jagorancin gudanar da wannan biki. Shugaba Muhammadu Buhari shi ma ya jinjina wa kansu da kansu da kuma ma'aikatar sufuri ta ƙasa da duk waɗanda suka taimaka wurin tabbatar da wannan aikin ya kammala. Domin babu shakka kamar yadda yake cewa wannan abun farin ciki ne ganin irin yadda aka ƙaddamar da wannan layin dogo shekaru goma sha shida bayan an fara shi. Passengers and freight on Nigeria's first ever standard gauge rail track to go into operation. This project by a previous administration Shugaba Buhari ya ce ina matukar farin ciki cewar a yau mun ƙaddamar da layin dogo na zamani mafi daraja da inganci kuma na farko a Najeriya wanda zai fara hada-hada a yau kuma wanda tsohuwar gwamnatin shugaba Obasanjo ta fara kirkirowa kuma a yau ya tabbata ina farin cikin kammala shi da kuma kaddamar da aikin shi a yau. Shugaba Muhammadu Buhari ya kara da cewa babu shakka wannan layin dogo daga Abuja zuwa Kaduna zai taimaka matuƙa gaya wurin baiwa al'ummar Najeriya wata kafa ko hanyar da za su yi amfani da ita wurin tafiye-tafiyensu tsakanin Abuja da Kaduna. A haka ne yake baiwa 'yan Najeriya tabbacin cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da ɗaukar irin wannan matakai na haɓaka cinikayya da mu'amala tsakanin ɓangarori daban-daban na Najeriya. Kamar yadda shugaban majalisar dattawa na Najeriya Najeriya Bukola Saraki yake bayyana a wurin bukin lalle Najeriya ta yi nasarar cewa daga yanzu an ɗora wani ginshiki wanda zai kai ga Najeriya ta farfado daga matsalolin tattalin arzikinta da bunƙasa sha'anin noma da cinikayya tsakanin sassa daban-daban na ƙasar har ma a yi tunanin ya leƙa ƙasashen duniya. Remember or do remember there is no thriving modern economy today that does not boast of a functional interlinked and viral rail system. the 20 most developed economies in the world today rake ce babu kasar duniya da ta ci gaba ta fannin tattalin arzikinta da kuma samun nasarar haɓaka cinikayya da ba ta takama da ingantaccen layin dogo wato jirgin ƙasa na zamani kuma ƙasashe ashirin da suka ci gaba a duniya sun dogara a kan layin dogo gurin aikewa da motsa kayayyaki da saƙonni da ayyuka daban-daban daga guri zuwa guri saboda haka wajibi ne a Najeriya yanzu da ta shiga jerin waɗannan ƙasashen ta yi haɓasa na gaske domin tabbatar da ta ci moriyar wannan tsari kuma majalisar dattawa ta Najeriya kamar da ta ba da haɗin kai da goyon bayan ta wurin kammala wannan tsarin za ta ci gaba da ba gwamnatin tarayyar Najeriya dukkan goyon bayan da ya kamata domin fitowa da aikace-aikace da tsare-tsare da za su bunƙasa rayuwar jama'a da kuma inganta sha'anin tattalin arziki da ci gaba a Najeriya. a yanzu dai an sa ido a ga yadda wannan layin dogon zai kawo canji da inganta rayuwar al'umma tsakanin wannan yankunan da kuma kafa waɗansu sababbi da aka tsara cewa za a yi a wannan shekara. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.